A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin Orano mallakar ƙasar Faransa ya sanar da sake maka gwamnatin Nijar a gaban kotun bisa da baye da ya ce gwamnatin Nijar ƙin ta yi masa a harkar kasuwancin ma'adanan da yake haƙowa wanda ya jefa mahakar somayar da ke arewacin Nijar a cikin mummunan yanayi na rashin kuɗi tare da haddasa masa asara mai yawa. Matakin daina zuwa ne bayan korar ƙarar da oranan ya shigar kan gwamnatin Nijar a watan Disambar shekarar da ta gabata kan kwace masa lasisin haƙo uranium a mahakar Imuraren. To sai dai da yake tsokaci Ilyasu Bubakar mamba a ƙungiyar da ke sa ido kan yadda ake haƙo ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a Nijar. Na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta tanadi ƙwararrun masana da kuma waɗanda za su shigar mata a gaban kotun. kasar Nijar ya kamata ɗauki masana ƙwararre ta wannan fanni wanda za su zawa a can su kai hujjoji masu gamsawa don sabida a can ma a wajen mashara'anta za mu samu galaba a kansu amma abu ne wanda kun san su abu ne wanda sun ji masu na cikin shi kuma mutane ne masu ɗan karan hali kenan za a bi sau da ƙafa ko waɗanda za a ɗauka wurin aikin ya zan mutane ne wanda an yarda da aƙidodinsu tunda mutane ne masu ɗan karan ɗumbin kuɗi suna iya saya waɗanda ma za a ɗauka su yi aiki kenan sai a yi taka tsantsan ta waɗanda wanda za a ɗauka su yi mu wannan aiki ya zan mutane ne wanda ba su da kwaɗai zan mutane ne wanda ba a iya sayen su da kuɗi A wannan karon kamfanin ya shigar da karar ne a gaban cibiyar da ke warware saɓani da zuba jari da ake kira sir inda yake neman a biya shi diya daidai da asarar da ya tafka a mahakar uranium ɗin da ke arewacin Nijar. To sai dai a nasu ɓangare ƙungiyoyin fararen fulla a Nijar ɗin na ganin kamfanin oranan ne ya kamata ya biya diyar ɓarnar da yi wa al'umma na zuba musu guba da ta haddasa mu cututtuka na tsawon shekaru masu yawa. Muhammad Abubakar ɗan ƙungiyar farar Fulani a Agades. kamfanin orano abin da ya kutun shi wani hakki gare shi musamman ga arzikin na ƙasar nijar kamun ta nemi hakkinta ita ta ba da hakkin talaka nijar wa'anda ya kiyo in ka je ka gan su abin tausayi ne a sanadiyyar wanga aikin na orano daga su haɗiyansu cikin wani hali wanda yake bai dace ba tun da lafiyarsu ta galabaita ta wahalta gwamnatin nijar ya jajirce abin da zai hakkin nijar ya tsaye tsewar daka ya mai duhun da hakkinsu yanzu ma dai shirye-shirye bai hana mutu yanzu ma faɗuwar zafi To sai dai wasu 'yan Nijar kin na ganin abu hanyoyin sulhu domin warware rikicin cikin ruwan sanyi yadda kowane bangare zai amfana. Malam Muhammad yana daga cikin masu wannan ra'ayin. Abin da ya kamata gwamnati ya kamata ya kiri wannan kamfani na Uranu. Su zabna ta inta ya kamata a daidaita lamarin ga yadda kowa zai amfana da juna. Gwamnati shi kiro su a zauna bisa tabil a daidaita komi da komi. Sake rijin da yadda kowa zai amfani da kowa. Yadda ƙasa a fidda mata ƙasanta a fidda wani su kaso. Hakan gaba za a haifar da dami ido ba. Ya kamata a hau tabar a yi masalaha. Kawo yanzu dai gwamnatin Nijar kin bata ce komai ba game da wannan sabuwar takaddamar ta kunno kai. To sai dai da yawa daga cikin 'yan Nijar kin sun zuba ido su ga yadda za ta kaya a gaban kotun tsakanin Orano da gwamnatin Nijar yayin da rahotanni ke cewa wannan ita ce hayya guda tilo da ya rage wa Orano domin a bi masa hakkokinsa bayan da ya kasa cimma nasara ta hanyoyin sulhu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar.